Gwamnatin jihar Niger ta ce ba ta da hannu a canza sunan Ahmad Musa Ibitu daga cikin waɗanda za a baiwa mukamin ministoci da shugaba Muhammadu Buhari ya yi. Haka kwatsam da safiyar laraban nan, shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Abubakar Bukola Saraki ya karanta wata wasiƙa da ya ce ta fito ne daga fadar shugaban ƙasa da ke nuna cewa an cire sunan Ahmed Musa Ibitu daga cikin waɗanda majalisar za ta tantance domin ba shi mukamin minista. Kakakin gwamnan jihar Niger Dr. Ibrahim Doba ya ce gwamnatin jihar Niger ta ce a canza sunan kowa ba kamar yadda ya shaida damun ta wayar salula. Zan ba ba a cire kowa ba, amma dai shi president abin da zan iya cewa shi ya zo ya gane cewa the strong zone To na kira mai taimaka ma shugaba Muhammadu Buhari akan harkar labarai Malam Garba Shehu ta wayar salula domin samun ƙarin haske akan wannan batu, inda ya ce ya zuwa lokacin da na kira shi bai da wani cikakken bayani, amma idan ya shiga fadar shugaban ƙasar ya samu wani bayani zai kira ni. To ko da yake dai babu wani cikakken bayani daga fadar shugaban ƙasa akan wannan lamarin dan majalisar wakilan Najeriya daga jihar Niger Abubakar Lado Sulaja ya ce yana da yakinin maganar mutunta bangare-bangare ne ya kawo hakan. dan inda gwamna ya fito ba a minista ki fitowa ba. To saboda ganin haka wannan korafi a da wannan bangare na zombi kenan inda Mm. ake yi wannan ƙorafi har Allah ya sa aka saki bamu baka ba bari to amma alal hakika kuma magana gaskiya duk wanda zai ce ma da abin da ya sa shi shugaban kasa cikin hikimarsa da basirarsa ya sa ya janye sunan Ibeto to ina da tabbatar ma sai mutum ko ya fita ra'ayinsa to amma amma amma shi amma shi shugaban kasa kafin ya sa Ibeton ba zai bincika ya gano inda yake ba saboda gudun kar a kawo rudani to ai ma so idan ka duba kamar da na gaya ma wannan al'amari ne wanda ya bar wa kansa ba tare da shawara da wani ba. To amma na hannun damar Ahmad Musa Ibeton Alhaji Isa Adamu ya ce sun bar ma Allah komai amma maganar mutunta bangare-bangare ba dalili ba ne. A to wannan ba zai zama dalili ba ai ba shi kaɗai ba ne wanda aka kai sunan shi a cikin mukamman mini wanda aka tura ce a majalisa wanda ya daga bangare da gwamna. Eh, shi na jihar Plateau da Salman Dalong da Lalong da mm. ma daga bangare ne suke da gwamnan akwai shi a jihar kebbi dama dai tunda aka bayyana ahmad musa ibeton daga cikin jarin ministocin mutanen bangaren gabashin jihar niger suka yi ta korafin cewa an danne su bisa dalilin cewa Ahmad Musa Ibeton ya fito bangare ɗaya ne da gwamnan jihar da kuma sakataren gwamnatin jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.